Ah, é isso. jina ya mahaifiyar manzan Allah na na amina taimana rana kubutattu ne ba ma shakka na amina taimana rana in ka ce musu na famin ɗauka na amina taimana rana amma maganar ilawi ya tashi su tafi karnu aiki tabbas daga gane sun mana rana ta na da ta mana rana ta zai ceci wani ya bar su su nana da rana ainihin da hankali da tunani ainihin da mai cikin zance na da muke masa muna ganin cewa mutum ne na da Allah ya da Allah ya ce ma da Allah da dukiya ta gari da aka tanfa mutum alama na bana an nama ya ta mana sama ta kuno na an a wannan wa a kirna wa a ya ta mana wa zuƙuna wa an ta kare razikin subhana da muka rabe da izzati a ma ya sifu wa salamun alamun sani wa alhamdulillah ya rabe alamin. za ka je ka karba ya kawai ina son sane sami da allah zan je sadar da zumunci sai wannan mutum ya ce to ka gani ɗin nan ba mutum ba ne ni mala'ika ne Allah ya aiko na tsaya a nan na sanar da kai Allah yana son ka kamar yadda kake son ɗan uwan nan naka don haka ya kamata ɗan uwa ba sai yana da shi ba yana da shi ba shi da shi mu daure mu ga cewa muna kai ziyara muna nuna masa tausasawa in muna da hali mu dan taimaka masu yau su kansu mahaifan da suka haifi ɗa ko suka haifi ya idan ba yana da kuɗi ba uba ko ma yake tana da yadda za ta yi to wallahi ba komai ba ne wajen ƴaƴa haka annabi faɗa akwai ƴaƴan ƙarshen zamani wanda su waɗannan ƴaƴan rayuwarsu da maganganunsu da abin da suke faɗa alama ce ta duniya ta zo ƙarshe ya kunil ibnu li abihi Za ka samu ainihin wato ɗa yana fushi da babansa yana yi babansa fuska yana yi babansa barazana idan babansa ya sukun da baka yi fata wata kalma da bata mar daɗi ba idan ya ce ba wanda ya kace wallahi ba zai fara maimaita ba idan yana so ya zauna lafiya dan da idan uba ya gan shi uban zai dinga ainihin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kuma gaban sai dinga faduwa to wallahi wannan dan duk irin abin da yake na bauta wallahi dan wuta ne shi tafiyar da su a aikin alkhairi to alhamdulillah ya gode wa Allah ya gode wa Allah kuma Allah ya dorar da shi haka yadda shekarun da na suke Allah ya ninka masa wasu shekarun kuma ya ninka masa abin da yake da shi na dukiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan kalmomi nake so na dakata a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala shi aiki mai tsira ga amincin Allah mutum ne wanda yake sahalal khatti mai saukin kundukuki kundukuki shine kuma. ba shi da kumatu manya-manya yana da sauƙin kundukuki kuma wa mudawar waje mai gewayayyar fuska sannan kassan liyati mai yawan gemu gemunsa ya cika tankas gwanin sha'awa Ki alaihi salatu wassalam ya kasance babu wani abin halitta da Allah ya masa kyakkyawar kira irin ma'aiki alaihi salam sai habbabu bin munzir al'ansari sai ce duk ko rijiyoyin mu mu cike su ya annabi sallallahu alaihi wasallam aka dinka cikin rijiyoyin sai aka bar wata sai suka gangara sai suka tafi to sun ji wannan safara din a nan aka yi cincirin sai ga su su kuma sun tawo sai da tawa suka zo suka yi sahu ga uku dan ma'ayyat ga nadar dan haris ga abu jahil ga shi naufal bin haɗawa bin huwailid duk manya-manyan ga su su kutu batu an rabi'atu su shi mutu duk an layi. an tsaya ni san kuma sahabban manzan Allah ana tsaye suna hadun ahadun kurum abin da suke faɗa kenan can sai utubatu dan rabi'a ta sai fito yana fitowa sai manzan Allah ya ce da Abdullahi dan Rawaha sai ce ba ka tare shi da shi da sa'ad dan mu'ad shikenan sai shi utubatu dan rabi'atu sai ce mu ka hada mu da baki wanda mu san su ba in muka kashe waɗannan wa za mu ce mun kashe muna neman a kafa e daidai da mu su muke nema gani amina sai manzan Allah kurin ina saye da sirkensa sai ya ce sayyidina hamza fito i fito ice sayyidina ali bin abi talib fito sai ya ce ubaidat bin haris bin abdul muttalib shi ma ya fito suna fitowa su uku shi kuma utubatu dan rabi'ata da kaninsa shaibatu dan rabi'a da kuma ɗansa Khalid bin Utuba gashi nan su ma sun jiru su ma sun jiru suna haɗuwa ya ce a kafa an yi daidai kowanne mun san junanmu sai manzan Allah sassalama ya ce da sai na hamza ka tar shebatu ita ho a guje i kan shebatu i samu shebatu iddakar sannan i firma masa takobi kashe shi ina kashe shi sai shi kuma sai ali ita ba a guje i kan na bin utuba shi ma ije buga masa takobi shi ma sarge shi kashe shi utubatu dan rabi'a iga ga kaninsa an kashe ga kuma ɗansa an kashe iya ko a guje ikan ubaidatu ubaidatu bin haris dan abdul muttalib ya tare shi ina tararsa ya daga takobi utubatu sai idaki haɗin ubaida abin nan ubaida bin haris har ya fasa masa kashi sa ina zuba da jini ijuro shi ma ina lima masa sai da na hamza ya kewayo suka sare shi utubatu utubatu dan rabi a shi mai abuja ne ina ganin haka sai rikici sai ce da ike raba dan abuja ice matso kusa da ni ice dinta a zo a kewaye shi shi kuma wato abdullahi dan rawa shi ma yana cikin mawaƙan manzana sallallahu wanda yake kariya ga ɗan sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan rawa su ne waɗanda idan suna zuga annabi suna da buga kafiri sai ka kafiri ya kamar zare mallaka shi ko musulmi ya kamar aje masa allura soja lokacin da aka zo fata wa makkata ta zama kasuwa bacci ta najeriya ce ko ta afirka ba ko ta afirka gaba da kuma wasan gwamnati kun kawo ko wata kila ku sake biyowa daga garin ku zo ku kuma siya saboda ne albarkar bakin da kike salati ya fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ala lahi saboda ka wanda kike salati manzo Allah wannan mukamin Allah yake ba idan ka duba ko wanne yadda da yake haka da kanin abin da kai koyi na soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan abin zai amfana da kai duniya ka da lahira kuma sakamakon wannan koyin Allah zai iya kallon wannan koyin da kai ya zubar ma da duk ayyukan da kai ba daidai ba saboda haka Allah dan uwa idan muna haɗuwar maulidin don soyayya annabi ne to da Allah mu yi kokari maulidi ya zama hujjatul lana hujja a kan mu neman samun yardar Allah la hujjatun alaina kada ya zama hujja ce gare mu ta kuma kodewa rana ta fito har ta bai za a rika wani lokacin ta fito ya ce tafarkin sai na cikin kogi in ji mu wabil arbi ɗanu. a ƙasa kuma ikonsa ita da shara'a. so na ɗan adam yake kangarare Me mai rayuwa bisa son zuciya dole sai da shari'a za ta dan kofar da shi a ɗaya da shi a matsayinsa duk da mu ne ke faɗa sannan wafil jannati na'imu ni'imarsa tana aljanna na nari iqamu a wuta kuma kuma su ta sai ce to man ana sai ce an ta rasulun rabbil alamin ne cewa abubuwa su dinga tafiya da nishaɗi waka tana da babban tasiri wajen gina tunani da kuma sa nishadi sannan kuma yana da kyau su kansu malamai idan aka zo irin wani taro su dinga dan sassautawa shi mai gabatarwa minti biyar na da minti biyar. Daga da ni da mai